farko za mu fara gabatar muku daga cikin irin karatattuka da jawabai waɗanda muka ambace su na cin mutunci da cin zarafi ga manzo sallallahu alaihi wasallama ga na farko inda ya amfani da miyagun lafuza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali mu'amala ta banza da aka nasarta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba ma guji a cikin iyalinsa baya da tsarin hatta kwanciya kamar da bunsuru yake a garke haka ma'aiki baya da tsarin haƙƙin cewa bai da haƙƙin adalci bai da kula da amana su bai ya tare a jikin wata yana ta wata ta dura wata ashar yana taya ta yana an mai da shi wani arni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ji abin da ya faɗa akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye imanin mu abu na gaba ku ji yanda ya ba da labari na kadiyar sayyidina Umar da ma'aiki sallallahu salama a ina ya samo ina lafazga inda ya jingina ma'aiki sallallahu salama haka maganganu masu nauyi na rashin mutunci da rashin girmamawa karara haka tsirararsu su Yaudu Jabar me kace don haka Umar radiyallahu anhu ya gano cewa rushe shari'a zai yi abin da ya suke zai aikata saba wa shari'a sabanin shari'a ne ya ce ba za a yi ba kuma ta hannu har kwanan yau ta hannu sai radiyallahu anhu radiyallahu anhu mutumin kirki ya hana mutumin banza barna sai da karatu wani abu ne ba wannan ba karatu ba gidaje mai taɓin ƙwaƙwalwa mai ƙarancin hankali mai magajin ciwo zai yi barna mai hankali mai daddako mai tunani mai hangen nesa ya hana to me ka rage wa musuluncin umar ba taɓa mai wahayi ba idan yana mana annabi mai waɗannan zubobi mai amfanin umar kuma yana bin mahaukaci ya garba addini daga makaryaci mara hangen nesa wanda yake shiga cikin magagi ya zancen banza waye san iya magagin da ya abaya baya zancen banza ya dora makai abu na gaba mu ƙara saurarawa mu ji yadda ya jingina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato alfasha anan ne ja ta iko hadisul fali allazi anas na zo muku da hadisi mummuna magana kama wa annabi kwarkwata da anas ya kuma kirkirowa kuma a ina a ɗakin matan aure a ina a gadanta a ina kan cinyarta wata da girki girke ce ƙoshi sannan maƙiyan Allah maƙiyan annabi sharrin za ku yi annabin ku ba ku iya yin sa ba gashi ana kakkawa ku a riwayoyin naku kuna mai da shi kwarto akwai kwartancin da wuce ka gidan mata aure taimaka girki ka ce ƙoci mijinta bana ka tada kai da cinyarta ta sa hannu a kanka tana maka kama kurkuta kai bacci a cinye ta kana mabarke mabarke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kiyashe mu tabewa Allah ka bar mu da imani mu duk lalacewar zamani abun bai kare ba mu tafi zuwa inda ya jingina wato ainihin wani mummunan hali da mummunan ɗabi'a abun kunya ga ɗan adam amma ya rufe idansa ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan mummunan lafazi wanda ba za ku ji a bakina ba faɗi da bakinka abu da jabbar yanzu wannan addini ne ya yi fyaɗe ya yi ƙwaci ya kashe mace don ya kwanta da mijinta mun shiga da shi tsirara gwiwa tana gogacin yasa ya kaza yanzu wannan agun ku addinin ku haka yake Ballin rawa sahibul asashi sani kai mafi inganci na biyu ma shi ya roto dubu da ɗari uku da sittin da biyar da dubu da ɗari hudu da ishirin da takwas kitabun nikahi babu fadilati itaƙi a matahu sun mai ya tazawwaju ba ya a cikin wannan babi muslim ya roto annan kisaban nabi lissafiya kanan kisaban duk darajatin ula fyaɗe ne annabi yawan yawan na lissafi daraja ta ɗaya fyaɗa saboda ne Raha. anna hadhihi jariyar jamila inna maka ta asalin fi sami safi dahiya inda shi muslim a wannan lambobin kun ba za ku ga har da cewa jariyatan jamila ku yanga kyakkyawa haka ya fara hadisin da shi wannan kyakkyawar ku yanga a rabon wani ta fito haka musulmi ke zo waqa'at fi sahmi dihiya ta fito a rabon wani ba a rabonsa ba amma da ai ji labari ce a kwato masa ita bar ya bisa fata rusai ya bashi ji bakwai a badadinta ya kwace ke bashi bakwai sun ma'ajibara ala zawaji minu lika a huriyata ya kuma mata auren dole ki ta aure shi dole tana son ta yanto kina son yanki to yancin ki a sadakin ki kin zama matata fyaɗe ki bi an ji ala itka ha sadaka suka ta suka ta abu na gaba daga cikin karatuttukan da yake gudanarwa na bata shine kalmar biyan bukata ga mace a biya mata bukatar ta lafazi ne mummuna alfasha ce wanda jingina wa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama ku biyo mu kuji mota mace ta zo gun manzon Allah fa aradat alaihi nafsa ko ta aridu alaihi nafsa ta zo tana masa kwarkwasa shine bijar da kai ko shine kike kwarkwasa ko ya rasulullah inna li ka haja ina ko ina sha'awarka fa qala ya umma fulani unzuri ayyat sikaki shi ta ta haja ta ke. umma fulani fa ummu sulaim fa kina karar baba sai ke nufi ta jita ce da annaba tana sha'awar kuma ce da kike nemi muke jirani zan zo in biya miki bukatar ki fa khala ma'aha fi ba'd turki hatta faragat min ya ji sami ta a inda ta ɓuye biya mata bukatar ta a bukhari da muslim ina dawo muku da wannan don ta haka za ku gane wannan karatun yanzu da zan na fito muku da hanyoyin da suke tabbata wannan hadisi na ita wannan mata ba a san wace ce ba wani babban dalili kan cewa kirkirarren labari ne har yau ba a san wace ce ba duk da girman abu matar da har za ta zo ta fidda annabi daga gida ya bi ta kwararru ya je ya mu'amala da namiji da mace da ita amma har yau dukkan su kaɗa su ba san sunanta ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka kiyaye imanin mu da mutuncin mu Allah ka tsare mu daga tabewa ka ji yanda aka ɗauki abu mai kyau aka juya shi Allah ya yi gaskiya yudilli bihi kasiran wa yahdi bihi kasira to ku biyo mu dai har izuwa yanzu ku ji kuma wannan kissa da ya kawo ta wacce mashahuriya ne a gun almajirai ba ma malamai ba amma ga yanda ya canja mata fuska ya canja mata sura inda ya ci mutunci wannan yana ba da labarin ɗaurin auren ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tare da sana khadija radiyallahu anha amma ga yanda ya ɗauki wannan kissa ya caccanja mata fuska domin ya biya bukatarsa ta cin zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama me kace Abdul Jabbar nan nukuda ce ta ilimi masa ilimin arwayoyi suke don haka a nan rainin hankali da wasa da shi ba zai yi ba ku tafi darasi na hudu fihi jaran niqasu hawla ta'ridihim lin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi shurbil khamr nan muka tauna magana su ta jirwa ya ce annabi dan giya ne aurensa da nana ummu khadija na khadijatul kubra a bige aka daura da shi da ita da dum mahalarta daurin aure wal kullu samin izuwa ma'arif na magana shan giyar annabi da suka zo a littafai da yawa ciki har da muslim ya ce ce aure ya to da haka aka yi auren nana khadija ita a matsayin mai dafa giya mayaudariya ubanta a matsayin mashayi shi kuma annaba tsakanin mashayi da mayaudar ya je to hasali ma dai ai an kira su ne don ɗaurin auren nan ba za a yi ba annabi ba ko babu wakilan annabi ba ko to shine na farin min da aka boye manyan shi da aka kira ɗaya ɓangaren ake magana na farin ɗin annabi da su Abu ɗalib da su sauran iyayen ma'aiki aka ba su suka ci suka sha suka bugu don haka su a buge ita amarya a buge uban amarya a buge aka ɗaura auren annabi na farko sun ce rijalu rijalu sahihi abugi aka ɗaura annabi aurensa na farko la shi la wakilansa la amarya la waliyin amarya abuge kowa yake aka aka ɗaura auren na na khadija Dan me auren da aka ɗaura shi a buge. kun ga ba magana fita tsarkan nasaba to magana ta dawo aikin kenan shine jawon can zancen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare imanin abu na gaba wanda wannan zindiƙin malami ya faɗa shine inda ya jingina wato rauni da wasu kalmomi wanda ba su cancanta a doshi ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da su ba amma haka ya siffanta shi kalmomi na ƙasƙanci, kalmomi na walakanci kalmomi na razani faɗi da bakinka abin da ka faɗa abu da jabbar kun ga irin abin da anas ya yi wa ma'aiki a uhudu kun gani irin cin irin da ke ci alfarma kaskanta mutuncin ma'aiki haddasa magana wa annabi na cewa wa zai koran mu sun bashi aljanna wa zai koran mu mutunci wai ya ɓuya kuma bayan mijin baba sai na liƙe shi kuma na mai da kanka mai da kanka sai ya ɓuya sai ya harba sai ya ya ƙa'ida inda ta sauka ce koyi wata kanka irin yadda ake ƙananan ya ina nuna annabi mugun matsoraci ne wa wayo haka ya dinga tsawarta abin da ƙarshe har da wasu mutane sai da aka karkashi da shi da mutanen makka duk suka yi shiga aka karkashi mutanen madina wai kuma sai sannan ce kai a gaskiya ba mu kyauta musu ba wanda kuma cewa ya je cewa dinga su ku je zan ba ku aljanna aka ci kashe su sai da aka gama kashe su sai ce kai ba mu kyauta musu ba yana yana bukhari da muslim fa wannan yana bukhari da muslim kan ma'aikin Allah ana sai sukuwa irin wannan nazari wanda na matsa gaba na ce muku ga kuma wata ruwa da suka kawo akasin wannan daga gun wanda suka ji to yanzu kun ga ga wannan na ga muku abokinsa ne gashi shi ma kuma za ku ji kwamo da kwamo shi ma udin ce kuma irin wannan kokarin mai da annabi langwai mata maza furku dudu shi ma za mu zo a ƙarshe wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ku jifa ka ce a cikin littafin mu yake ka ce a cikin buhari yake a ina ka samo shi karatu ne kirkirarre na damfara domin hallakar da matasa Allah ka tsare imaninmu da mutuncinmu Allah ka samu gama da duniya lafiya abu na gaba wanda wato za ka yi mamaki a ce mutum ya zauna ya shirya wa ma'aiki Salisu Salima ya ce wai ma'aiki ya tura kaza da kaza a yi kaza kuma da sunan karatu masu sauraro ku biyo mu ku ji yanda yake karanta wannan al'amarin karara ba kunya ba tsoron Allah me kace Abdul Jabbar kan ku manta ko ta kika da ne bayanin ta majalisi na hudu na Wai wayya ba zakaru ana sun fi kaune annabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ummuhu litanzura ila auratin nisa ga wani karatu da nake son da fito muku da shi a hanya ta ta tabbatar wa da duk mai son ya gaskiya a fili ya koma maraju wa ya koya wa Anas wannan karerayi Mugira bin Shuba ku koma darasi na 84 Jawful Fara' kwa ga a wannan darasi ne muku karatu na fito muku da wani hadisi kazani da anas yake cewa manzala alaihi salatu wasalam yana aiken uwarsa ta je gano masa al'auran mata bila khasu da hadisi na 13424 cikin musnadu ahmad hakimu juz'i na 266 cikin mustadrak yace sahihun ala shar'i muslim wafaqahu zabi ci hadisi ne bisa shari'i bisa sharadin musulun za a biya ce na'am haka ne masu sauraron mu ga wani ƙarin jawabai da wani sharhi da yi wa wani hadisi inda a ciki ya murgude shi ya tasgada shi ya fito da mugun nufinsa a ciki inda ya jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato mummunan zargi da mummunan aiki kuma ya haɗe da sahabbansa a cikin mummunan aikin ya haɗe da iyalinsa a cikin wannan aiki ya suranta su a wata mummunar kama wa iyaz billahi bari da ku ji daga bakinsa ku biyo ku ji da aka yi min ashabi suffa daga cikin ashabi suffa amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihim sai annabi ya umarni fajalan kalibin rajuli bin rajulaini bin rajuli ne. rajulaini yace kowa dauki ɗaya a cikin yan sabu zuba je ya bashi abinci wanda dau mutum dai wani mutum biyu hatta baki to khamisa khamsatin sai da na raguni ne na ɗayan mutum biyar da ba su samu daukar su ba shi ihfat kenan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in taliqu sai ce to ku na ragowar biyar ku biyo ni fan da kana ma ila baita aisha da wazan can kenan tunda nan ya fi so dan an ta aisha na ta da kin aisha Dan ne da kin aisha sai ɗakin aisha ya kwaso su ina za ta bi da wannan katta su bayar ɗakin na na aisha faƙala ya aisha tuwa ɗi'imina aisha tu ciyar da mu faja'at bi jashisha sai ta kawo jashishi fa la suka ci sun majat bi haisa sallaka kadata ta zo musu kuma da dakashi fa akalla aka zuba aka ci dakashi sun makala yace ya aishatu iskina an can koshi ya aisha kawo ruwa ita aisha take zariya tunda da yanzu kuma kalli yaushe ake wannan magana Aisha je ki kawo binci Aisha katta na zauna a ɗakin ta ina magana tarbiyya a dai ka'ida zai zama kafin ayatul hijabi ne ko zai zama me kafin ayatul hijabi ko ba ku fahimta ba zai zama kafin ayatul hijabi ne ayatul hijabi shekara ta nawa ta sauka bisa sabanin mafi nisan wa'adinta shekara ta biyar kenan idan tana da shekaru da yawa lokacin nan ma an a ce a bayan wadda ta shekarar ta sauka shekara sha biyar ita take zariya cikin ƙatta kawo kaza tana fita tana shiga tana shiga tana fita shi kowa abin da ya shafe shi da kai a ce kana wa matar kaka? za a samu dattije su ma faɗa yi bukata ka kai ɗaki ta ta zariya cikinsu kawo kaza ta kawo ta shiga ta fita tana kallo to da ba a nan rigimar take ba tana gaba aski ya kawo abin sha ba ja'a bi ustin na ta kawo masaki kowa ya kama kat in ci dashi shi da shi, ga kuma ruwa a masaki an yi kat summa ja'at bi kadahin sagirin fihi fashari na sannan kuma aka kawo dan kananan kwam na nono ga dashi shi ga shi, ga ruwa a masakai ga nono sai me idan da gane duk ƙaryar nan buɗe ake tsara za ku tana kama da juna bayan ci da ƙoshi sai me jama'a hmm? ta nake bayan ci da ƙoshi sai sha'awa ko a can ɗakin umma amin ba ka ake ba sai an daba ya ci ya sha ya ƙoshi sannan nan aika za aika to nan ma an daba an sha to amma me biyu ma in shi itun wa in shi itun talaktum ilal masjid wanda da yake so a cikin kwana tare da Aisha cikin wanda kuma yake so masallaci zai tafi tafi ni dai zan kwanta na mafi tsarkin guri a duniya mafi tsarkin daki gunda Allah ya tanada don koyar da tarbiyya a tadda abin da ko a bariki ba a yi a tara ma'aiki yana shigar da katta dakin wanda ya fi mafi kuruce a matansa yana ci da su ya sha da su su koshi sanan ya ba su dama kwana tare da ita ita wannan saboda muninta ƙulla ballan da liƙulal masjidi zan taɓa ta kaɗan saboda muninta yawa suka ce labal nan daliku a ah, ya rasulullahi ba za mu iya ku kwana ku kai da a ɗaki. mu za mu da masallaci mu kwanta da sun so ya ba su izini kowa ya nemi gun ya kwana tare da shi a ciki to tana da wani ɗakin da za ta tafi ne ko ko za ta bar masu ta bar mijinta ne ta bar masu ta bar musu a shine mafi muni kuma ce fita ta bar musu ɗakin su su kwana ita ta tafi wani gun bai fi muni ba to mafi sauya ce da ita a ciki da su mun ga layi za a yi kenan a to me ma'anar haka me hikimar ku kwan su me hikimar la haula wala quwwata illa billah Allah ka tsare mu da tabewa da